kuma sai mu je zagaye na biyu na labaran. To Iran ta soke zaman tattaunawa da ya kamata ta yi da Amurka gobe Lahadi kan batun nukiliyar ta a Oman sakamakon hare-haren da Isra'ila ta kai mata a jiya Juma'a kamar yadda kakakin ministan harkokin wajen Iran ya sanar. Ministan harkokin wajen Iran na Abbas Arashi ya kara da cewa babu batur ci gaba da tattaunawa da aka faro tun watan Afrilu lura da harin dabbancin da Isra'ila ta kai mata. to a wannan asabar iran da isra'ila duka sun ci gaba da kai ma junansu hare-hare tun farko jagoran addinin jamhuriyar musulunci ta iran ayatollah ali hamna'i ya ce isra'ila za ta ɗanɗana kudarta a matsayin martani kan hare-haren da ta kai cikin ƙasar waɗanda suka kashe manyan jami'anta da kuma masana kimiyyarta. yayin da ministan tsaron isra'ila israel gad ya gargadi jagoran juyin juya halin ayatollah ali hamna'i cewa za su kone hiran kurmus muddin ta ci gaba da harba makami mai linzami kan fararen hula tuni dai kasashen duniya suka yi kira ga bangarorin biyu da su kai zuciya nesa inda kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi zaman gaggawa a kan lamarin jiya juma'a RFI wasu da ake kyautata zaton makiyaya ne ɗauke da bindigogi sun halaka mutane da dama tare jikka wasu goma sha shida a wani hari da suka kai da misalin karfe goman dare na ranar juma'a a ƙauyen yelewata na jihar benue a tsakiyar najeriya rahotanni da aka samu da sanyin safiyar asabar sun ce akalla mutum sha shida sun samu raunuka daban-daban ya zuwa yanzu ba iya tabbatar da adadin mutanen da suka mutu a harin ba yayin da hukumomi a yankin ke ci gaba da tattara bayanai sai dai tuni rundunar 'yan sandan benue ta tabbatar da faruwan wannan lamarin Turundun sojojin Najeriya ta bayyana shirin aiki da ƙarin sojoji biyar a fagen daga domin taimaka mata wajen magance matsalar tsaro da ake fuskanta a wasu sassan ƙasar. A watan Janairun shekarar nan dakarun sabbin ɗauka suka kammala samun foro a cibiyar sojoji da ke Zaria a jihar Kaduna. Ana sa ran shugaban hafsan sojin Najeriya halarci bikin yayi dakarun a wani lokaci da ba a bayyana ba. To hukumar hasashen yanayi ta Najeriya Nimet ta ce za a samu saukar ruwan sama kwanaki uku jere a ƙasar tun daga wannan asabar zuwa litinin mai zuwa. Hasashen hukumar wanda aka fitar jiya juma Abuja ya nuna cewa za a samu saukar ruwan sama a jihohin Taraba, Kebbi, Zamfara, Sokoto, Kaduna da Adamawa da ke arewacin ƙasar. kazalika ana dakon ruwan a jihohin kudancin kasar da suka hada da enugu da ebonyi da cross river da lagos da ukwa ibon da rivers da kuma bayelsa to kotun soji a jamhuriyar niger ta ta ƙiyar 'yan jaridar gidan rediyon saraf m uku wato hamid mahamud da bashir mamman da kuma wato gidan gidan kaso yayin da masu'uda jaharu mace daga cikinsu aka yi mata sakin talala an zargi 'yan jaridar ne da laifin shirya zagon ƙasu ga ƙasa a kwanakin baya aka kama 'yan jaridar bisa zargin wallafa wani labari da kafarsu ba ta iya tabbatar da sai hancin shi ba kan zargin alaƙar ƙasar da kuma rasha to jakadan ƙasar benin a jamhuriyar niger ya jinkirta wa'adinsa watanni uku bayan yi masa kiranye a watan janairun 2023 ya karbi aiki da zumar daidaita alakar diflomasiya da ta yi tsami tsakanin kasashen biyu kuma tun daga wancan lokacin bai koma bakin aikinsa ba ana sararin wa'annan labaran ne daga nan sashen hausa na rfi wasu sabbin alkalma da hukumomi a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo suka fitar sun ce akalla mutum arba'in aka tabbatar da su cikin haɗarukan kwale-kwale da suka faru ranar laraba a yankin ecuador da ke kudu maso yammacin ƙasar haka ma hukumomin lardin sun ce ana ci gaba da aikin ceto domin gano gwamman mutane da suka ɓata shaidu sun ce kwale-kwalen da ba iya yi wa rijista ba na ɗauke da fasinjoji tsakanin 100 zuwa 200 ayirin masu fafatukan neman 'yancin falasɗinawa ya gamu da cikas a libya da masar rahotanni sun ci masu fafatukar da ke shirin kai wa al'umma falastinu kayan agaji tare da karya shingen da isra'ila ta kafa na hana ƙungiyoyin jin kai kai kayan agaji an dakatar da su ne a Masar a jiya kamar yadda wato majiyoyi suka tabbatar a ranar Alhamis da ta gabata ma hukumomin Masar suka kori gwamman masu fafatuka daga ƙasar waɗanda suke hanyar su ta isa Gaza a sassa daban-daban dai na duniya masu fafatukar sun sha alwashin kai kayan agaji yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-harenta a zirin Gaza lamarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi watsi da shi. a baya-bayan nan wasu kasashe nahiyar turai waɗanda suka hada da faransa da ingila da spain da sauransu dukkaninsu sun yi barazanar dokar zafafan matakai kan isra'ila muddin ta ci gaba da hana kai kayan agaji a yankin na zirin gaza to karfe biyar da mintuna kusan shida yanzu kuma ga shirin na gaba